DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirin abu namu maganin akwabe mu. Shiri ne da ke duba batutuwan da suka shafi mata da yara da kuma zamantakewan iyali. A wannan makon shirin zai duba yadda mata ke musguna mazajensu. Sunana Fatima Muhammad kuma ina farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci. Abunan. ganin a kwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu da fari na kira Allahu gani madaukaki masanin mu gani madaukaki masanin mu Allah ka karatira madalla aure dai abu ne da kowa ya sani namiji ne ke auren mata musamman ma a najeriya inda kowace mace ke kasancewa ƙarƙashin ikon mijinta walau a addinance ko kuma a gargajiyance sai dai a wannan zamani da muke ciki wasu mata ba su yadda da hakan ba inda suke bin dukkanin hanyoyi wajen ganin sun mallake mazajensu domin su zama suke ba da umarni akan duk abin da yake faruwa a gidajen aure ba mazajensu ba irin waɗannan matan kan bi dukkanin hanyoyi kuma suna iya yin komai ko kuma kashe makudan kuɗaɗe har ma da hanyoyin da ke kaucewa hanya ko kuma saɓawa Allah wajen gani sun cimma burinsu. Da yawa na siffanta irin waɗannan matan da cewa masu son zuciya ne don kuwa ba su damu da halin da aurensu zai shiga ba ko kuma ma halin da mazajinsu za su shiga su dai in bukatansu za ta biya komai ma ya faru ba ruwansu. Mubarak Abdullahi ya kwashe shekaru sama da uku yana fama da mata mai irin wannan matsalar ya bayyana yadda rayuwarsu ya fada cikin kunci mara misaltuwa. Irin matsalolin da na dinga samuwa akwai wasu lokutan da na yi kusan wata hudu idan na taso aiki wallahi na son gidana gate ma sai minti talatin kafin buɗe shiga domin na tunani me zan jantar da shi a cikin gidana domin na san na shiga cikin gida ba zan samu kwanciyar hankali ba ba wanda ya sani domin abin ba zai baki mamaki ba wanda ma irin a gidan da ke zanne na zanne da a ce yan uwana akwai yayana akwai wani amma ba wanda ya san halin da nake ciki na danne matsalolin shanin shedan wani lokacin kun fara da daɗi daga baya sai ka gan wasu abubuwan da baka san da su ba ka nemi yadda za ka ɗinke bakin zarin ka gan abun shi domin ba wanda zai ce ya aure ce zai rabu da wanda yake so tunda aure ba haɗa ku aka yi dole ba kuna son juna ne sana ce kun yi shi kun yi nisa sai ka fara samun matsala to yana cikin babban matsalan da na fuskanta a to wani mataki ka ɗauka to matakin da na ɗauka dole ne irin wani abun yana samun ka na ɗaya za ka nemi iyaye da waliyanka a zanna nemi yadda za ya sha kan wayanan abubuwan to amma dukkansu da ikon Allah sai sun ga matsalan wanda nake tare da ba matsala ba ne da kai ga ka ɗauke ta domin ta je gidan iyayenta a gan watakila za a samu sauki amma abun ya gagara ka sauka mata to an kai maganin cewa ka fuskanci kalubale ko matsaloli da dama a yayin da kuke zaman aure shin wani abu ne wanda ta maka wanda za a ce ba za ka taba manta ba wanda ya tsaya maka a rai duk yadda kake tare da iya na mace duk abun da za ta maka abu zai shiga cikin maganin iyaye a ciki zagin muka iyaye to irin wannan yana faruwa su abu ne wanda ana manta da shi iyayen nan su suka kawo ka duniya domin iyayen nan in ba su ba za ta maganka ka na ku yi aure ba sasai ke na ku hakkin su wanda ba abu ne wanda za a wasa da shi ba. Aure ne batu na musguna a mazaje da wasu mata ke yi na zama babban matsala ga zamantakewar rayuwar aure inda magidanci ba shi da iko akan 'ya'yan shi sai dai abin da matan ta ce. Hadiza Muhammad ta kasance ɗaya daga cikin irin waɗannan matan ta kuma bayyana mini dalilin ta Muke sama da maza, saboda ai mu 'yan gata ne. Maza kowa ya samu opportunity zai gara ɗan uwansa. So mu ma idan muka samu za mu gara su, ai suna gara mu. Gara mu ma mu gara su, dan namiji yanzu kika ce zaki bi shi a hankali. ba karamin caza miki kwakwalwa zai yi ba to kafin ya caza miki gara ke ki caza masa to kina ganin hakan daidai ne a daidai ne saboda kuma yana tafiya da zamani ko za ki gaya mana dalilin da ya sa ke a matsayinki na matar shi kike ganin cewar ke kike saman shi ba shi yake saman ki ba saboda yanzu mazan a yanzu da muke tafiya din idan kika ce za ki bi namiji tsakani da Allah da lalama to babu walakanceciyar mata irin ki amma in kika bi shi da zafi shi ma sai ku zauna daidai to ya kike ji ganin cewa idan kin ba shi umarni yana bi ni gaskiya ina jin daɗi saboda wasu abin da maza suke mijina bai isa yi shi ba abin da ya kamata ya fita je nemi mata yadda wasu mazan suke shi bai isa ba don umarni nake ba shi kin ga yanzu nan ma na samu ladan shi yi saboda kin ga baya fita je abin da bai kamata ba ina bashi umarnin ba don saboda wani abu bane saboda in kare mutuncinsa in kare mana abin da zai je ya zo ni kan ina jin daɗi sosai da na dawo yana bani umarni ina bi yana caza min kwakwalwa baya min abin da ya kamata amma yanzu da na kwaci yanci na ina caza mai kwakwalwa yadda ya kamata mun zauna lafiya haka shine daidai kuna sauraron shirin abu namu daga nan sashen hausa na dw inda muke tattauna kan yadda mata ke musguda su kafin mu ci gaba ga wannan. barka barkamu da dawowa yanayin wannan batu na musguda mazaje ya zama ruwan dare game duniya a najeriya ya kuma zama abin alfahari wai mace ba ta cika mace sai ta mallake mijinta da yawa kuma suna samun goyon bayan iyayensu ko kuma wasu makusantansu kamar 'yan uwansu na jini ko ƙawaye ba tare da duba hakkin allah a cikin abin da suke yi ba ko menene matsayin irin waɗannan mata addinance tambayar da na yi wa malam gambojika shugaban majalisar musulmai na jihar adamawa matsayin matsayinsu yana nan a bayyane cikin ƙur'ani da hadisi duka mace tana ƙarƙashin mijinta komai mukaminta komai darajar da allah ya mata darajar yana nan amma bin sunan aure wannan wajibi ne a gare ta kuma dole ne ta zamanto tana mai biyayya da kuma ɗa'a ga mijinta domin in ba ta yi ba duk abun da take zaman take nan duniya tana yin shi ne a wufance domin ba zai mata amfani ranar tashin kiyama ba domin namiji shi shine yake jagoranta al'amura kuma shi ne allah ya wa alhakin gudanar da gida kar ta gani kamar ta samu wani karfi ko wani abu na duniya sai ta ce to lallai ita fa ta dora kanta kan namiji sai a dokan da ta bashi yake aiki ba haka bane a musulunci to shawar da zan ba su dai su ji tsoron allah aure suna ne kuma aure ibada ne kuma ibadan nan yana da ka'idojin shi domin komai a musulunci yana nan allah ya fassara shi manzon allah ya bayyana mana yadda ake yi to in mutum yana yin don ra'ayinsa ko yana yin don kanshi ko yana yi don ganin wasu to baya bin ka'idan musulunci ko bai samu lada ba don haka na farko mace ko namiji dole ne a samu ilimi domin ilimi shi ke jagorantar duk al'amura a fahimci kuma zamantakewan aure menene suna menene shari'a ya bayar tsakanin mace da namiji me hakkin mace me hakkin namiji kowa ya bi hakkin shi ita kuma idan tana gani Allah ya bata dukiya ko ya bata karfi a nan to za ta yi abun da ta ga dama a da mijinta ta mai da shi shashasha bai san komai ba to ta sani fa cewa aljanna kan ba za ta samu ba abu na mu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu to madalla masu sauraro ta haka za mu ɗiga shirin aya a madadin yan uwa abokan aiki suna na fatima muhammad nake cewa ku ci gaba da sauraron sashen hausa na dw Allah ka kara tsira har da aminci gare shi mai ceton mu gare shi ta mai ceton mu maza na manya ku zo mu gyara tarbiyyar mu ku zo mu gyara tarbiyyar mu. kira a gare ku mu gyara tarbiyyar ƴaƴan mu mu gyara tarbiyyar ƴaƴan mu Mu gyara tarbiyya mu rike addini maza da mu maza da mu da matayenmu